Karfe biyar da minti talatin masu sauraro studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa a cikin daren jiya ne tsaro suka rufe kafar yada labarai ta labari tare da kuma tafke waɗansu ƙungiyoyin fararen hula. Akwai ƙarancin kifi a kogin Isa na Nijar musamman a wani ɓangare na birnin Yamai, shinko ko ne, dalili? Shin ko menene yake kawo dabaibayi ci gaban noma da kiwo a Nijar wannan ne rahoton mu na musamman a yau zai mayar da hankali. To yanzu ga labarun dalla-dalla. A yau ne aka sallami Abdullahi Saini wato Maiga wanda aka tsare a ofishin jaman tsaro masu fararen kaya tun a ranar Juma'a da ta gabata, kamar yadda lauyansa Budal ya bayyana. Abin tuni da ya tsare Saini Maiga ya biyo bayan samacin da malamin jami'a ya shigar ne, wanda shine sanadin ya mutsi tsakanin ƙungiyar malaman jami'a da kuma ɗaliban jami'a ta Yamai. A yau da safe ne mambobin ƙawancen ƙungiyoyin fararen hula da suke adawa da dokar kasafin kuɗin gwamnati na wannan shekara suka kira taron ma labarai a cibiyar CNT domin yin raskona dangance da kame-kamen da aka yi wa waɗansu da suka shirya wato zanga-zanga a ranar jiya. Ga ƙarin bayani tare da Muhammadu Gamace a hirarsa da Gungu Muhammad Anthony. Jiya wata suka fara kama eh, can gari wajen karfe goma sha biyu tun da sahi suka kai jami'an tsaro alternative suka rehe musa can gari zo biron shi wajen midi sun ka kame shi eh, ali idrisa shi ma wajen karfe sha daya eh, sha biyu shi ma sun ka kame shi a nan biron nuhu arzika shi kuma nuhu arzika bayan magarib an ka je an ka kame shi shi ma kabila metal larwan to an ga mutane mun gane sun rude. in ba rudewa ba ƙaƙamu da muka aje takarda jerin gwano ƙarfe hudu zuwa ƙarfe goma sha biyu na dare za su kama mu kakin ma lokacin aje a yi zanga-zanga kuma duk wanda an ka kama ba a kama shi ba bisa wurin da an yi zanga-zanga shi mai talaron gidan tele an kama shi Tun a cikin daren shi ne jaman tsaro suka rufe kafar yada labarai ta labari, jaman tsaro sun hana wa ma'aikatan talabijin na labari shiga a harabar talabijin ɗin tun a safe yau. Abdulrazak Idrisa ma'aikaci ne a talabijin labari ya yi wa Asumani Shina ƙarin haske dangance da rufe wannan kafar ta labari. Jiya da misalin karfe takwas da rabi zuwa da mintuna arba'in da biyar na dare, jami'an tsaro na hukumar 'yan sanda ta farin kaya su hudu a ƙarƙashin jagorancin kwamishinan su suka zo gidan talabijin labari dauke da wata takarda da shi kwamishinan ya sa hannu a kanta. Suka buƙaci a yi musu kofi na kalaman wanda aka gayyato cikin labaru, wato Metar Lirwana Abdulrahman, wanda ɗan ƙungiyar fararen hula ne da suka yi kira zuwa ga zanga-zangar jiya wadda aka haramta. A matsayin mu na masana aikin jarida sai muka tambaye su idan sun samo takarda daga hukumar sadarwa sai SC saboda mu da shi muke aiki suka ce mana a'a muka ce musu lalle idan babu takarda hukumar sai SC ba ma iya basu wannan kofin bayan haka kwamishinan ya janye ya yi kira daga baya ya dawo ya ce an ba shi umarnin ya ce muna mu rufe komi kalaman da ya furta kinan a rufe komi Motoci talatin kira pickup da motuna ɗari da biyu darajar su da ta kai miliyon ɗari takwas da ishirin ne Ƙungiyar ECAP Sahel Niger ta baiwa jami'an tsaro da suke aiki a iyakokin jihohin ƙasar nan, inda a yau da safe ne aka yi bikin bayar da waɗannan wannan tallafi a nan yamai a gaban hukumomi na jiha. Kirsi Harrison, wakilin ECAP Sahel Niger ya wanda ya kawo ƙarshen aikinsa ya bayyana wa wato mahimmancin bayar da wannan tallafi kamar yadda yake bayyana wa Habibu Garba. Wagga kyauta ba ta farko ba ce ba tawagar ke bayar domin tun shekara ta 2012 muke cikin kasar ga. Wanga gani jami'an tsaron polis ne muka yi wa kyautar domin polis su ma suna aiki sosai bisa al'amarin bakuncin aure. lamarin da kasashen turai suka mayar da hankali gare shi sosai. Haka din zai ba da damar kafafa aikin kokowa da bakuncin haure. Shi yasa muke ganin ya waje ba mu karfafa musu karfin gwiwa da kayan aiki. Sakamakon da muke jira bai da wani dogon bincike ai shine jami'an tsaron na Nijar su samu yadda za su sa ido sosai ga iyakokin kasar su domin kasa ce mai faɗi barai don haka sai da kayan aiki kamar motoci domin a samu zuwa kai da eh, kawowa a wurin da wani ta'adi ya afku yana da muhimmanci in ba da hakan ba akwai wuya a yi sintiri ga marabbaɗin ƙasar. Wakiliyar Ekap Sahel Nijar kenan kuka saurara. Ƙungiyar Timidiriya ta gudanar da babban taronta a karo na uku daga ranar goma sha shida zuwa goma sha bakwai ga watan Maris a gundumar Kau da kuma Cintabiraden da ke cikin yankin jihar Tawa. Maudu'in wannan shekara dai shine zaman lafiya tsaro da kuma batun safarar bakin haure. Ali Buzu shine magatakardar ƙungiyar Timidiriya ya yi wa Idris Adamu ƙarin bayani sai mu saurara. forum na azawar ne duka cultural kenan al'adu duk na gargajiya su ne yanzu kamata ya duk da za a yi a maido su a duka aiki da su farske su kaɗai ne za su sa mutane su rike kamar zaman da ake yi da tem guda uku wanda su ne an matsalolin ƙasa azawa da ya ne ake ce ma lahiya ta ta hanga wanda mutane suke yi don su ne mun ka samu mun ka tattamna mun kawo mutane na haute autorité à la consolidation de la paix da mutanen cndh akwai hallo mutanen sds ba su zo mai sun ba da nasu gudunmawa a rubuce su ga abin da kamata a yi don kwatanta musu duk abubuwan da ya kamata a rika hankali da su bisa ga harakar tsaron kasa bisa ga harakar ta ganin zamani mun samu wani taimako bisa ga wannan shine na kungiyar eh, ONG hettamat da ya kawo mana gudunmawa yin carte d'identité nationale da takardun aihuwa da nationalité da certificat de mariage Watanni shida na farko a shekarar karatun boko na wannan shekara ta bana ya gudana a cikin natsuwa a gundumar dogon dutse, abinda ya bayar da damar kammala jadawali da wuri har da wato gudanar da jarabawa na tsakiyar karatu. Alasan Ibun, daraktan ilimin boko na makarantun sakandare na dogon dutse, ya yi kira ga abokanin hulɗa da su ci gaba da yin abin da suke yi domin kammala karatu a cikin tsanaki ga abin da yake shaidawa Azizu Ɗanyuma. Eh, zubin watanni shida da suka shuɗe an samu gudanar da karatu ba da wata tangarɗa ba. Wannan hali ma ya baiwa malaman ba da karatun damar gudanar da aikinsu cikin tsanaki tare da samun ci gaba ga fasalin tsarin karantar karantarsuwa. Akan haka mun yi nazarin zubin fasalin karatun da aka bayar. Hakika mun gano da an samu ci gaba na gari bisa ga tafiyar da ba da karatun. Masu ba da shawara ga malaman kwansaye pedagogic su ma suna bisa aikinsu matuƙa. mawaka. Na farko sun ma gudanar da ranakun tunatarwa ga malamai wanda ake cema journée pédagogique a cikin dukkan biranen kwamin-kwamin. Kanan suka shiga ziyarar dakunan ɗaukar karatu inda suke ba da galgadi ga malaman da muka samu muka inganta tare da tallafin da muka samu na motuna. Jarabawa na watanni shida na farko an gudanar da su a lokacin da aka tsaida. Kowane ɗalibi kuma an ba shi takardar shaidar jarabawar shi kamin ya je hutu. A lokutan baya-bayan nan an yi la'akari akwai ƙarancin kifi a kogin Isa na Nijar musamman a wani ɓangare na birnin mai, inda wannan lamari yana da nasaba da abubuwa da dama, kamar da za ku ji a cikin rahoton Sumana Amadu wanda Gungu Muhammad Dantanin ya fassara. Kamun ki 'yan kwanakin nan a nan birnin Yame ya zama abun tarnaki lamarin da ya dangantu da janyewar ruwan isa. Ganin haka masartan Yame na nuna bakin cikin su Zubairu Salifu masarci ne da ke Yame ga abin da yake faɗa. A yanzu ba mu samun komi wahala dai muke, a da muna samun kilo goma zuwa kilo ashirin a rana, amma yanzu samun kilo goma ma matsala ce. Daga gada ta biyu zuwa gudal gaskiya wannan wuri babu komi. Komi ke dalilin rishin samun kihin a cikin wannan bangaren Isa ta Yame, mu saurari Laftanan Kanar Bello Bingel, shugaban reshen da ke kula da kamun kihi a harabar ma'aikatar gandun daji. Kwai sauyin yanayi, komi ya sauya. yanda aka san ruwa a da isa yanzu ba haka bane na biyu in ayi ruwa kasa ya shigo shi cika isa din na uku shine ayyukan su masuntan da suke kuma suna amfani da masu ƙofofi ƙanana bayan nan sai gwamnati suna amfani da da guba duk kifiyan musu kwashe. Domin samun mafuta ga wannan matsala lamarin na buƙatar ganin an gudanar da tsarin wayar da kan masartan da kuma ƙarfafa bin doka ta wannan fanni in ji Laftanan Kanal Bello Bingal. So muke kuma sun mu tara su yi ƙungiyoyi ta ƙungiyoyi ne za mu waye musu kai gaba ɗaya muna so mu jiya su wajen kiwon kifi maimakon kamu yanzu za su kiwata da kansu. Amma duk da haka a kasuwannin babban birnin na ƙasa ana samun Kanti a kowane lokaci, inda garuruwan kewayen birnin da kuma wasu ƙasashe makwabta suke kawo ke yin. Wani rashin jituwa ya shiga tsakanin matasan Walam da ƙungiyoyi masu zaman kansu da suke aiki a Walam, inda suke ganin cewa waɗannan ƙungiyoyi suna ɗauko matasa ma'aikata daga yamai maimakon su ɗauki matasa na Walam aiki. Lamarin da magajiyar garin Walam, uwar gida wato Shifo Maimuna take ganin bai kamata ba, ga abin da take bayyana wa wakilinmu Ilyasu. Masu kamfuna 'yan kwangila suna zuwa da dukkan ma'aikatansu ne domin ayyukan gine-gine, abin da ke nuna cewa suna aikin ba ruwansu. Meri da al'umma ba sa amfana da komai dangane da kamfanonsu. To tun da haka ne su zo da ƙasarsu daga yamai, tun da anan ne suke gino ƙasa da kuma tsakuwa, abin da ke nuna cewa akwai abubuwan da muke da su ya kamata a yi aiki da su. don tilfol Su kuma a nasu ɓangare matasa ta bakin kakakinsu ya yi Allah wadai dangance da wannan halayya na ƙungiyoyi da suke zagaye matasan walam, ga abin da Usman Halidu yake cewa. Akwai matsala, mun ɗauki niyyar haɗuwa da dukkan waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke zowa. Muna da mutane da ke iya yin aiki, maimakon su zo su ɗauke su a nan, sai su zo da mutanensu daga Yamai. Muka ce ya kamata a dakatar da wannan. Mun yi ƙoƙarin haɗuwa da waɗannan ƙungiyoyi tare da magabatan matasa na gunduma. Mun aika musu da wasiƙa, suka kira mu da ƙungiyoyin farar hula, muka yi taro. Suka ce nan gaba za su kai takardar neman ɗaukar ma'aikata a ma'aikatar magajin gari. shirye-shirye isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa. To yanzu sai rahotonmu na musamman domin fuskantar matsalolin da ke dabaibaye ci gaban noma da kiwo a Nijar. Mun tuntubi ƙungiyar Ismarat da ke kula da sha'anin noma da kiwo inda shugaban ƙungiyar shekaru tawai dauda ya yi wa Sumana Amadu ƙarin bayani ɗaya bayan ɗaya dangance da matsalolin da ke dabaibaye noma da kiwo a Nijar ga abin da yake cewa. Il y a d'abord cette disparité des pluies. Chaque fois, nous avons vraiment une rareté de Da farko akwai wannan matsala ta ruwan sama. A kowace shekara ana fuskantar karancin ruwa a Nijar. Matsala mafi girma ita ce ana bincike sosai a dakunan bincike, amma abin da muka gano shine masu gonaki ko manoma ba su san da haka ba. Tabbata a wani lokaci kungiyoyi masu zaman kansu da abokan hulɗa suna kawo irin shuka da aka inganta, sai dai babu cikakken bayani mai fahimtarwa. Na je ƙasar Rwanda, na ga idan kungiyoyi masu zaman kansu suka zo, suna aiki kafaɗa da kafada da gwamnati. Wato ba a noma kawai suke. suke saka kuɗaɗe ba suna saka kudade a fannin bincike domin inganta irin shuka da kuma yawan yawansu ma'ana ƙungiyoyi masu zaman kansu da hukumomi suna aiki tare da manoma su ba su horo domin su kula da su a game da wannan sha'ani a Nijar ana kimanta manomi ne dangane da kyawun gonarsa mutane suna da al'adar kwashe komi cawa da sauran abubuwan da aka bari bayan girbi a kai gida domin gona ta yi kyau alhali kamata ya yi a bar waɗannan abubuwan cikin gona domin su hana ƙasa ta zaizaye ana zowa a waye kan manoma a nuna musu yadda ya kamata kamata su yi amma abin bai dorewa bayan shekara ɗaya biyu zuwa uku sai su bar dubarar da aka koya musu su kuma ga tsohon aikin su idan kuka je maradi inda ake noma sosai za ku ga mamaki na gano cewa akwai jiragen dan karo na noma sosai sabbi da ke ashe alhali cikin daji mutane na noma da hauya da kwasa da me za a kamanta wannan lamari mu rika saka manoma a cikin irin wannan tsari kamata yi ma'aikata na ƙananan hukumomi da na gunduma da ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu garuruwa dukkansu su a dama da su bai dace in yi tanki in yi wa manoma magana magana ba tilas sai an samu mutum da ke gane musu kuma ya san ra'ayinsu ya kamata ƙungiyoyi masu zaman kansu su rika yin tararraki tare domin su yi aiki a fanni ɗaya da aka kayyade domin ganin cewa nan da shekaru uku masu zuwa noma da kiwo sun bunƙasa a Nijar. ta wannan rahoton muka zo ƙarshen labarun a huta lafiya.